ke baby baby zoki genie you're all over me gimbo ko ina a jiki akan for god first sight da na miki haka na tsaya ina kallon ki kamar fagonki i don't know what to do domin hana sukuni kin sata dukiya ta kuma kin hada da ruhi bi sun got me feeling like a fool wawa rashin kiku ai gwara in rasu in zama gawa akan ki zan yi wanki da guka faci da kafitri a sai ro saboda ke zan iya gadi a cemetery saboda ke na kasa cin abinci during your love so baby don't ever leave me baby got to like you mess with you go be taboo wuke kina nuna makawo auren mu da ke waje zamu waje zamu Hip